yau muna mutum juma'a 28 da watan safar shekara ta ɗaya kuma ya yi daidai da sha biyu ga watan da shekara ta 2010 za mu tashi a kan babi na 72 a cikin kitabar wudu na sahihul imam bukhari wataƙila yau za mu kammala wannan littafi na wudu insha Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم مني به مني كان علي يجيء بتركه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق وفشي به جرح بعض بس للمرأة أباها الدم الدمع الوجه أنا بعد ما مجانا سوى جديني ما تسيت وانتي ما بعبانت جيني تقول كسا أتنا تيسي ما تسندا يعني يا مسي إذا أنت جرما كو أقوي دليل من دليل ساعة تسقى جي كما هيتمتا إذا fuskar tana da jini tana iya wanke masa wa qala abul aliya imsahu ala rijli fa innaha marida abul aliya ar lokacin da rashin lafiya ake masa alwala idan malami ne lafiya bai iya yin alwala a wanke masa da tsayi da aka zo aka wanke kafa guda sai ce wannan ku shafa ta imsahu ala rijli ku shafa mata ruwa ba wai a yi shafa irin take nuna ba ku shafa masa ruwa domin ba ta da lafiya an ɗaɗɗaure ta in ta wanke za a iya samun matsala حدثنا محمد قال حدثنا محمد إن توسل في سن ابن سلام قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وساله الناس وما بيني وبينه أحد أبو حازم يتي يا جسام بن سعد متانينا كان بيسيتي وما بيني وبينه أحد هو أكانينا بشي kuma duk wanda suke nan gaba misali lokacin da ake karatu ba ba kowa tsakaninka da mai karatu wannan wato alama ce ta kai babban abin da ya faɗi ka rike da kyau don ba wani abin da ya gantar da kai ba abin da ya ɗauki hankalinka يأتي بأي شيء جوي جوح النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ده برضو ألا يرانا أخر جيلي أكي نسا ما جنو سمو سنشي وا وزا الله صلى الله عليه وسلم يوا عبرين يأتي أخر هر أخي ماشي كوشي بيا لتكيجا كواتو حق ورانسا نكأسا كما نجبا كما تنكي تكيفكا أنا تزجاجي مناكي manzo sun sai yana da wuya sannan kuma ya sami miki da kafa don ya fada wani rami akwai wani mushiki da ya kafa ramo sau manzo Allah sun sai ya fada cikin wani rami kuma ya sami wani rauni a fuskarsa tana da rauni kafas tana da rauni da me aka yi masa magani abu hajji ne ce mutane suka tambaye sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad da sa'idi yana cikin sabon da aka yake kafar da فقال ما بقي أحد أعلم ya rage اتباع وندي يرجي وجهي لسنة وقبل أنا tunda ni an kai kuma yanzu duniya kowa bai san wannan magana kowa bai san ta ba in ba ba sai wanda an ka faɗa ma tsakanin sadda abin ya faru da sadda yake ba da labarin shekara tamanin ta ga kuwa daɗe ƙarfi da duk mutumin da zai ba labarin an ka shekara tamanin da ni ai ya san da wuya a samu wanda ya san da shi ya إذا كان علي يجيء بترسه فيه ماء علي يجيء أنت عندك الكوسي نحي ضروة وفاطمة تغسل عن وجهه تكون فاطمة سنة وجه من ذا الله عزيمي اللي بتوسكسها قال لو كنت أني أورم أني فاطمة أقسم جاري بيبا إيه؟ أي أني حرب أنا يتعى الحسن ها أنا يتعى الحسن to kenan yadda ko ta girma tana iya maka irin wannan hidima kuma da matar kama tana iya maka amma inda wata na ce misali to sai bisa ga lalura in babu wanda ya tsaya kuma idan lalura ta kama sai ta iya kokarin ta san jikin ta haɗu da naka kun gane ko sai ta amfani da almakashi da auduga da sikiri da jancin babu da sauransu da sauransu har za ta hannu sauransu fuskarka ba saboda babu

a mai musu dalla-dalla idan aka saka tabarma ta kaba wannan tabarma ana kiranta wuri in ta kaba ce in ta tsufa ta zama kesu to kaga tun da abu ne kesu za a samu kawai ta sai aka kone a kushe bihi zo wannan wannan haƙƙi sai aka amfani da shi aka cike wurin da miki yake da jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a matsayin wani nau'i na magani na irin wancan zamani wani hadisi yana da cikin su cewa ya halarta a yi magani wanda ke cewa kowa ya sauke kiri ba zai yi magani ba kamar malam na Niger su ce ina ta tamanin da uku ya ce ba a magani haka ta ce za a ce kowa ya ba mu Allah ko duk ciwo zai warke <laughs> <laughs> kaga annabi sallallahu alaihi kansa an masa magani da za a yi wani ya wuce shi hmm? sannan ya yi nuna ana amfani da garkuwa a wurin yaki don ga ta aliyu har ya yi amfani da ta wajen ɗebo ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a wanke masa fuskarsa wannan ne ke nan yin magani da yin ba a taɓa tawakkuli ba masu tawakkuli ma suna magani wani zai ce to ayi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hum alladhina la yastarquna eh لا يكون بإنجنته لفظ هنا للمسألة لا يسترقون شيء جميعا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فكنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا في كينا سير مباركة ودا يسيك عايز نسلم فينا تعالى سبا أما تأتي لا يسترقون ها فاعل كذلك لم لو أنت وتكلم ما دي شيء كشيء sannan cewa suna دوغرة الله Allah ba sa a bai nuna in wani ya zo zai rukiya din su hana shi ba tunda ko annabi sallallahu ya faɗi daga cikin dubban yaran mara lafiya kai masa addu'a ko kuma daga cikin addu'a ya karantar da ayi masa kawada bismillah arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dika to idan wani zai yi masa zama su hana kaga duk hana ta wasu ba musamman kuma duk yawan su basu kai yawan mutane tsohon karbawa duk da farkon tarihi har ƙarshen duk dubu saba'in wanda ce na ku tabbata yanzu maganar da nake a cikin rufa da inda ƙari su kuma kasa na ka ɗaya da 'yan kasuwanni da kasuwanni hmm? na unguwar da muke kenan to kuma kamar da wannan ya nuna da mace tana iya wato taimaka ma mahaifinta kamar yadda take taimaka mijinta a sha'ani irin wannan koda ya kama za ta sai da jikinsa wani ya kara nuna mana muhimmancin musanya mata cikin ayyuka na eh, lafiya kamar da maza ke ne ya kasance sun yi ta'amuli da yan uwansu mata ko wani ma a lokacin da zai ce sa neman magani ba zai so a ce namiji ne zai kula da ita ba musamman a wasu ɓangarori na jikinta a sauƙin ya zan ciwo kai ne ɗan dafa ko amma ko haka don mai kishi kana da ya likita ya kama kan matarsa yana ita ne ba ka jin daɗi sai daga in an kai cewa ciwon ta na sirri ne kaga babu daɗi yana da kyau zan maza suke yi wa maza magani mata suke yi wa mata magani sai inda lura ta kama su da babu yadda za a yi babu siwak باب السواك وقال ابن عباس رضي الله عنهما جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن زيلان بن جرير عن أبي برجة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبتن بسواك بيده يقول أق أه، أق أه، والسواك في فيه كأنه يتهوع يتهوع السواك كلهم بعد يجي مثلا جميلة الأسواك إمام البخاري يا مثلا أسواك تكتين كتاب الوضوء كما إذا كنا إمو كجيري سن زامو آه، يا كاو الصوم يا كاو كتاب الصوم فرولا مثلا يجي أسواك تكتين أزوك وكان ابن عباس بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى inda ba shi ce na kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Bukhari ya ko hadisi حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن دينار عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وانزل منزل الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستم بسواك بيده يتي لا قبر من ذا الله سيما إسكو ينعم أسواك إلى الناس يقول أو أو والسواك في فيه يتي أسواك إلى قال كأنه يتهوى كما عليه wanda ya nuna kenan ya aza shi da harshe ya kai shi can makura har kamar yana jin zai yi amai يتهوى يتقيا كما زي yi وكيتو sautin manzo Allah sallallahu alaihi wa suna lokacin da yake hatwaki wannan ya nuna yana da kyau da mutum ya tashi bacci ya yi aswaki ko da wannan hadisi ibn Abbas ya nuna haka kuma kuma ya nuna yana da kyau mutum ya yi aswaki ko da a gaban jama'a ne na ko da ba gaban abubuwan sana'a ne manzo Allah ya bada ba zai kai ko cewa ya gani ba كيف وصف كما قبل احتياط الامام في العيد خش قبل كم هي اسوء شيء قبل ثلاث خمس اختبامكم هي اسوء شيء قبل ثلاث حدثنا حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فيه بالسواك حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي قال حدثنا جليل بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المؤتمر بن سليمان الكوفي عن أبي وائل شفيق بن سلمة الكوفي عن هزيفة بن اليمان الكوفي أيضا من هزيفة يا دون الكوفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك yake manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya tashi da daddare wato dai yayi sallan dare a wata ruwaya idan kama littahajjud in ya tashi zai ibada da daddare ya shusu faru ya kargo ga bakinsa bisiwa da aswaki wannan shi ya kara wato sunantar da yin aswaki ga wanda ya tashi da barci saboda yanayin bakin sa yana canzawa halittar ce da ake yi gumi ya fito ga jiki gashi ya tsiro a kai fata karu miyau su taru idanun su yi kwanta duk halittar jikinka ne ake ana hidda wasu abubuwa ne ana halitta wasu yasa da ba a sauke ranka ba duk ba a gama halittar ta ba ko mai tsufan mutum to idan mutum ya kwanta ya tafi ya bakin sa ya kan ba haka daga cikin tsaftar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sunan ta duk lokacin da muka tashi daga bacci ne aswaki haka in ka tashi sau uku sau hudu cikin dare babu matsala ta aswaki wanda bai da aswaki kusa ya samu ya kaya tsansa ya goga bakinsa ya kurkura ruwa ya dai fidda wannan kazanta ta bakinsa babu na isuwa باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتوسك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر تناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله اختصره أبو نعيم عن ابن المبارك عن أسامة النافع عن ابن عمر ضرب الاستواك إلى الأكبر وأن بابي زي ما غنى سوى إيجان بابنا كفى أخار باشي أصلاحي فإذا أبو ولد كريعة كده عيسي ليوريكي غيسو شيني أصلاحي in ka goga bakinka za ka ba wani wasu ka fara da wanda an babba matsala affan affan ibn malamin bukhari ne a safar amma sai su wakala affan ta magana irin wannan wasu suna ganin kamar ta aliki ne wanda da ke haddasa na affan ba sai inda bukhari ne a wannan kuma muka tabbata malamin sa ne su da kala affan da haddasa na affan duka suna nuna اتصال موصول لي كما أقول سمع لمي بندشي بخاري ونسكروي توشي تهي أفكان ابن مسلم الصفار قال حدثنا فخر بن زويرية أبو نافع مولى بني سليم النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر kaga bayi biyu sun sa iya biyu tsakiya a cikin wannan hadisi Affan ɗani ibn Umar ɗani amma sakar ibn Juwayriya da na ta dukkan su bayi ne zaka ga bayi biyu ga iya biyu ne irin wannan laƙa'ifin isnad suna taimaka maka ne wajen riƙe isnadi ta ta ake faɗin su kaga daga wannan bayani shi ne kana ce okay to a cikin hadisin kenan Affan ibn Muslim shine farkonsa ibn Umar shi shine ƙarshensa وقت الشيخة فخر بن الجويرية ده نافع فخر مولى بني تميم لي نافع مولى عبد الله بن عمر السادة زي ويريك يا هكا تشتري أطالي المصائب كله أكي أريكي ما دم ما سهرنا ما سهرنا كو أقول بي أغانا سنفارا أما سنير المي سنبري وصار سنير ساكشين بخاري ثم أنا جاب الخصوصي لا تشتري مسامك أهلين شروع مكذي كمب عن اعتبار ذلك da wannan isnadin yana da matsaloli guda biyu amma bukari ya kawar da su domin duk lokacin da bukari ya fi hadisi a cikin littafin su duk matsalar da ta hadisin bukari ya gama da ita saboda zaɓi hadisin da ya yi na farko affan a shekarar ta ƙarshe shekarar ta ɗari biyu da sha tara ya haibu na'in ya ce an karnahu sanata tis'ata asal ومات بعدها بيسير duk shekara da duk shekara ta sha tara muka fara ganin matsala ga riwayarsa kusa ya yi nisa kenan ba za su ba kaga irin wannan in ba a tantance ba aka ce kawai yaro su ba ana bukatar ba amma fa ku sani afan babban malami ne kuma sikatun sabtun sahibu sunna haka ibnu hajar ya kawo cikin tazibus hadith suka ne tabbatacce amintacce mai riko da sunna me yasa ya masa wannan lakari na sahibu sunna saboda ya faɗo lokacin rikici zamanin su Ahmadu bin Hanbal sadda ake dawo da ƙarya a sai sun ce alqur'ani makhluk ne akwai sadda marmuli aika a gaya ma affan ana son shi ma ya tofa albarkacin bakinsa cikin magana halƙin qur'an في قولة دولة حكاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا مخلوق يقول لما كان حديث تاكي سيديك كيف كيف يتنجاما هو كفائي هو أداي على الباشي كبيناري تريد يكون كيف كيف وفي السماء رزقكم وما توعدون ليش طبعا ويلي يا أرض كلاني قصبا لك ما رابا كما متعلم تنبول ويلي سدونا ويلي مفق الجري وعليكم السلام to kaga kenan sahibu sunna ne akwai lokacin da aka yi kokarin a sa a ba shi dinari dubu wani rawaya ne wanda yake ba'i ba so ake faya ke kyautata shi ce na kwarai ne idan yana magana kan kawai sai ce inna haza inna haza din ai bayanin malamin kirki don da ba na kirki ba sanin malamin suna da na bid'a sanin makareci ne da gaske sun addini ne zai ba shi sun manyan dinari dubu inda kuna ba da sadakar dubu ku kawo amma dai ba zan yi shiru ba kina faɗin wannan don me don ce akwai matsala ɓangaren afan ba matsala ba ce sai a shekararsa ta ƙarshe ta rayuwarsa ya samu tangarɗa amma duk hadisi wanda malamai suka tabbata sun ya ba da shi kafin wannan lokacin to wannan hadisi ba ya da matsala don haka kun ga wannan magana mun gama da ita magana sakarun da juwairiya sakarun da juwairiya ya taɓa taɓa littafin shi bayan wani lokaci kuma ya ga littafin akan wannan magana kan wasu sun ke shi kiris ibn hibban kaga kaga wannan magana ba ta taba hadisin bukhari ko ba kuwa yake mun faɗi cewa bukhari rariya gare shi mai kaka wadda ta fi rariyar gari ke san kaɗewa da rairayewa saboda haka dai wannan hadisi ya riga ya tsallake gada قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني أتسوق بسواك ناجني ina yin aswaki akwai ruwa da zo fil manam ko da bai ce fil manami ba a rani din nan ta wadatar don tana nuna a mafarki ya gani har da kan ta shi urani ba sai dai ka ce a rani na gani ma'ana na yi mafarkin kaina na gani ina yin aswaki fa ja'ani rajulani sai mutum biyu suka same ni guda ya من guda girma kila abubakar ne da أبو ba نيدا أمر فإسونا ينسوا هنا في أصغر كيفية قوس مسلمين أو فاركي فناولت السواك الأصغر منهما سيرتوا تأسوا كي النبا كرمينسو فقيل لي كبر شاكتي كي فرد بابا وآيتي مثلا جبريل عليه الصلاة والسلام فدفعته إلى الأكبر منهما في نبا وانج أبضانسو أسواكي ما كينا لدسكين لدب مسلم في سين كينا أشريد وأبضبا بشيك الروح kowane lokaci a cikin al'amari a gabatar da dattijo sai ta in wurin ba da sallah ne sannan ba dattijo ake gabatarwa ba al'akarar ake gabatarwa yawwa قال أبو عبد الله بخاري كينا اختصره نعيم عن ابن المبارك نعيم ابن حماد يا تكي حديث يا كتب ابن المبارك عن أسامة أسامة بن زيد الليثي Almadani النافع عن ابن عمر me yasa ya take shi ya take shi isnadin sa bane ya take mata nusa don abin da yake kawai kuhiya inna jibril amara ni an ukabda alayhi salatu ya ce jibril ya in hara da babba in gabatar da babba kaga ya take labarin a yanda yake wannan hadisi ya nuna ƙarin muhimmanci da aswaki cewa kana ma iya yin aswaki ka ara ma wani yayi sai dai sun ce mafi kyau idan idan za ka ba wani aswaki da kai amfani da shi ka wanke sannan ka bashi abin nan biyar radiyallahu anha ta ce annabi sai ka biya ni aswaki sai in je in wanke aswakin in fara amfani da shi in sake wankewa sannan in kai masa ya amfani da shi sannan in ya ƙare da sai in sake amfani da shi kan ba za ka wanke ba saboda تسامو البركة يا أم الله صلى الله عليه وآله وسلم باب فضل من بات على الوضوء حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت باب فضل ربك على الوضوء wannan babi zai maganar muhimmancin wanda ya kwana da alwala wato ya yi alwala kafin ya kwanta ko kuma lokacin da ya kwanta ya tabbatar da yana da alwala wannan babi shine na ƙarshe a cikin kitabul wudu a sahih imam bukhari kuma hadisin da zai kawo shi ne na karshe a cikin akwai wata latifa akwai wani sirri da yasa bukari ya zaɓi wanda ya zama ƙarshen babin alwala wanda bai an kata kuma ga kyauta mun ajiye masa ba haka ku saurari hadisin حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن الكفائي هنا كما لمن بخاري كون يسام حديث كون مسلم يفرفدو يسامو لمن إلي تو قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي عن البراء بن عازب البراء بن عازب الأوفي صحابي كان صحابي كنا kuma ɗan gidan sahabbai domin wan babansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika لأكي مسلم دي أو لما تبع بانسا يا يا ولوك سن أكياك بدر بعدين كذا أما دك أرد حق سيرة يوم من زعل صلى الله عليه وسلم هذا شيء أكل يا ربي حق أن يا يا إيجو مسادير تاريد من زعل صلى الله عليه وآله وسلم شيني جابورا ونندرنا جبت سهران عندك لوك سنة كرمت أرد سهران ومن سهران بسيئة جابورا تورندنا مسلمين da saki wannan birni lokacin ya ko kan fitina yana ɓangaren sai da na'ali yana cikin kalilan abin da suka zama a ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu mun ta faɗa muku cewa aksarin sahabbai nawa ne malam alhassan basri ce sun kai nawa lokacin da aka yaƙi a ashabu rasulullah sun mutawatiru ne yace fitina ta faru lokacin sahabban manzo Allah suna da ɗimbin yawa yace fa ma takhaffafa laha ashara ba sa mutum goma da suka shiga jiki suka shiga cikin ta ba mana in ka duba bangaren alai da bangaren baya duk sabon karoli ne fitattu ne sanannu ne nan in ka duba za ka ga eh, za ka ga shi albaraz na za ka ga salman alfarisi za ka ga ammar na yasir za ka ganin za ka ga abu musa da suke na suke yaki abu musa cikin yan sulhun tawaye gwamna ne zamanin ali daga baya aka cire shi a kofa akan kan da yadda ya kira zuwa ga agoyi bayan ali ba da shi na ganin gaba ɗaya a sasanta da aka nemi sun sai aka jawo shi nan kuma in kan ga su amurin bin asuwa sau kalilan ne sabon da suka shiga wannan Kuma yadda muka ce Haji ne waɗannan sun diba suka ga cewa ali sarkin musulmi ne haka duk abin da ya ce mu yi dole ne mu yi كما دول يا قدول يا إيشي نحن سلم لمن سالم حرب على من حارب لإن دي إيشي أدير إيسا تعلم تبكي كما إيشي أياكي كما تردام إياكي فاك تستفق إيجي سفعي وإن أفتتع هل أيكيكم أوي ينا بكيف لمن القرآن يأخذ ومن أصل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق تقفني بأنه كان منصورا على كأتي مسير معاوية وإن كي نيما سنسجن أول سبعين كتير فريسها كيما wa'annan dai bayyana suka ce a'a abin da ya zai hikina in kana ganin kana da haƙƙi wannan na ganin da haƙƙi kar a yi jayayya a safanta har ka aksarin sabbi ba su cin kowane ɓangare albara ibn azib ya ɗauko darasi wurin manzo Allah ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam nan da zai faɗa bai ce annabi ya faɗa ne ba bai ce da ni annabi yake ba amma ƙarshen ruwa za mu gane cewa shi aka karanta akwai da sarƙi ne ya samu baka da baka ba ce jama'a karanta da shi ba يتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت ما ضجعك إذا كدوش في أكا كل ذاك تشنجي أكا فانتا فتوضأ وضوءك للصلاة أي الولاء إرن الولد فكي يوضاك صلى ذاك ما سيع الولد بس ترى لما أنت بصراع الولاء بابو يبقى كنت على الولاء صلى أزار هكذا في على الولاء بس أما كم يدي على أنت أزار في وانت أي لا يكون جدي كو أكو أكو ملك بس ما ولا ما اسمه بس هكذا على الولاء ثم اقضي على سكك aiman sannan ka kwanta ɓangaren ka na dama wannan na daga cikin sunan da mun daina karantar da iyalanmu alhalin mu an karanta da mu sai muna yara zuwa ake ɗakunan mu sai an diba an tabbata ko ya kwanta gefen dama kuma ya tashi ya addu'a ya tofa ba jikinsa ko ba ka ba sannan a kashe ta amma na tabbata mun rage wannan yanzu abubuwa da dama na tarbiyya wato sun fara rauni ko shi sun yi rauni a cikin al'umma wanda ɗaliban ilimi ya kamata su fara farfakowa da su mu fara karantar da iyalanmu su ma su karantar da nasu akwai abuwa da dama da mu an karantar da mu yanzu ba mu karantar da mutane akwai waɗanda an karantar da mu mun yi rauni mun ma daina amfani da su ba mu karantar da wasu to nawa za ka ga mutum almajiri ne amma ya riƙe kofi ko kwalban mirin daga hannun hagu yana shan so dawa kuma na tabbata lokacin da yana rubuce hannunsa ake in عندها نعم، أن تعبد عنه هبو زي تعليم فعلم صلاة زيك كقمت أجيب الحلال ثم قل سنلقى الدعاء بذاتي اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وأن الدعاء الجزاك اللهم أسلمت وجهي إليك Allah na miƙa fuska ta gare ka wato ana ana amfani da ita bi ma'anan nan rayuwa ta gaba ɗaya na mai ita gare ka ya Allah fa fawattu amri ilai lamari na na bar maka ba ni da wata dabara ba ni da wani ƙarfi sai naka wato mu lura da shi ya zo ƙarfi daga yanzu sai mutuwa karama wadda babba na iya iskota kuma haka yanzu tsaron da yake yi ga Allah وألجأت ظهري إليك لا جنجر بين غريك معنى لا يتوكل غريك قوة من بين لما بين غريك من باقيها رغبة ورهبة Wannan هنا من كتيكم ما يجوز الرجوع غريك ولا سنة كاتكي دون مؤمن كغم الكتي karka yanke kaura daga rahama ubangiji abin mai jin tsoro kar ka tantance da kake da kici kai dan aljanna ne baka da matsala la man wa la man babu malaba babu matsira in ana sun gudun kan illa ilaika sai wurin ka an kama Allah ya yi haka ilaika asirru minka wa aina illa ilaika yasirru minka al-mustajiru duk wanda kake gudu bari da kake kace dago to shi Allah in kana gudu shi sai koyo wurin ka tsira eh ubangiji a haka sannan ka ce amantu bi Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wato matsala ta kace wannan annan hada cikin ma'asurat babu Allahumma حريم كل سنة جمع تعيش مع الله هم هذا القرسياتي مو هذا سيسي منا منا تكمد بالأدي لا ركس منا ذو أطرفانو ما ينتي إيتي منا منا منا هاركوكين أديني أكا كوالا منا لأنا مكا حريم كنا تبدأ تعمل كوزية بغيرات الأسلام سينا كيف أشياء مثل ما بسي الله هم ذا هم قاعد تنا تكون بخاري لا جبنت دولنا الرواية الله هم اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت sai Allah na yi imani na ba da gaskiya da littafin da ka saukar a kenan wa bi nabiyyika alladhi arsal kuma na yarda da annabin ka da ka aiko an ga lake ta in mutum min laila kusa in ka mutu a wannan daren da kai wannan addu'a fa an ta alal fitra ka mutu kan imani ba ka da matsala sai ne waj'alhunna akhira ma tatakallamu fihi ka sa su zama wannan kalmomin su a ƙarshen abin da ka furta lokacin da za ka yi bacci قال فرددت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سينا ما يمي كامل بأن لا إساء كل دواني جرسي العرض على العالم إذا ما لم يكن نسبك إيسا كما كان تامسي صورة رامك عرض القرآن وأرض الحديث وعرض المسائل المسائل الفقهية ذكر كنت أتوقع كذا كان تامك روي لشك رسي إسايا ها أيديتا أنت كان آه، ما لم من نزوري هكذا في ويمكن يشترعتوا ka karanta ka ga malami ya fassara a sai ka dawo kuma sai ka sai karanta ya ce kai daidai a sai wannan yana da asali kenan tun daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قال فرددت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم لم يكن منزع الله كراتون فلما بلغت الوقت نزول اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك ثم كتبت وبنبيك لكن ورسولك قال لا ونبيك الذي أمنت تقوم أجلافة زند لكوي عنك wannan babban darasi ne cewa addu'a ma'asura ce ibada ce to tunda ko ibada ce wa aka yi manjiti ya karanta da ibada annabi sallallahu alaihi haka ba ka da damar ka karbo ta ka ka tsaya ga wadda aka karanta da shi to musamman ya kasance kuma annabi ya karantar an kuka sa wani salo ko sauƙi ko canji a ciki ina muna kyautata zaton dukkan mu cewa sayidina bara ba wai da gangan ne ya canza wannan lafazin ba ya manta wanda aka yi amfani da shi ne ko amma da aka yi masa gyara ya manta ba shi haɗa ya karantar da ni ne bambancin da biyu kan lazi arsal da rasuli kan lazi arsal albarkar ma'ana ba su da wani bambanci amma akwai albarkacin wannan shi annabi ya karanta yana ce kullum mu riƙe wannan cewa ko da akwai wani abu daban wanda ya halarta to wanda annabi ya karanta yana da albarkacin ce annabi ya karanta da shi haka sai aka tsaye da shi ya kamata ya tsaya wannan hadisi kamar da muka ce shine na ƙarshe a cikin kitabul wudu ne sirrin da yasa bukhari ya sace na ƙarshe ban ji ba ai ba a tambaye ka ba ka ba da ansa ba kalle ka ba ka kara ta ce ta sai dai mu zaɓi wani bari mu yi tsakiya ta kuma malam mai farar nuna ka ba da sa dai ke Allah kama da alheri amma ba ita muke so ba <laughs> amma ka ba sunan ka ba muna son mu ji suna Muhammad Sabi'u ما نعم واجعلهن آخر ما تتكلم به كيف كانت تنسل هذه إمام أهل السنة والجماعة ذكر هذا يقول أنت محمد ناصر لئن صممتك المنصوري شفت العمر منصورة wani malami na ke min da haka ah, wannan littafin na hisba ne kuma da gangan jinkirin ce sai yau yake sai mun hudu ga akan hisba an fara sanin ne muhimmancin ta imam ahli sunna wal jama'a shek abdul wahab abdullah shi ya wallafa shi na kano kuma littafi ne matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce mun yi kokarin mun yi odar amma ya ba wa cibiyarmu da cibiyar daru awa ƙwarori ba masu yawa ba kyauta mu kuma ba al'adar cibiyar mu bace ta bada littafi kyauta ko ba haka ba don haka idan an kare karatu da suke bukatar su tuntuɓe Liberia Afirka na saisuwa amma dai yanzu wannan kwafi na Muhammadu Nasiru albarkacin wani alhun na akira masu takallamu bai muna roƙon Allah ya sama albarka gare shi الحافظ ابن حجر ya yi mun ikhtisarin wannan babi kamar yadda ya saba da abin اكتمل كتاب الوضوء وما معه من احكام المياه والاستطابة من الاحاديث المرفوعة على 154 حديثا. ابن حجر أتت يا تاريخ سيد البخاري فأتت سامون malamin da ya tsaya ya bi diddiginsa ya karantar da shi ya kwankwanto game da abubuwan da yake ciki ba ya sai shi kamar da kasan fatiha fil kitab kamar ibn hajar babu kalma ko harafi ko wasali wanda ibn hajar bai ta hakiki ba amma babu mamaki domin bai wallafa fatul bari sai da shekara ashirin da takwas yana karantar da sayyid bukhari kun ga ko ai ya kamata a ce yana shi ko da shi ne ke cewa wannan kitabul wudu ada mungkin sokon semurwa dek ni sikit dan apa lagi apa yang ada semua surai mana yang merzui وما أضيف للنبي أظن حتى كيف الواقع من ظهرنا حتي قال كو كان كو فعلا كو زاع كو ولع بيك ما دفعنا صلى الله عليه وسلم يكي أطي حديث كريم بخمسين بخدو حتى ولا انتساب المنصول منها 116 حديثا شرط وإن يزو da su da kammalallai isra'i ruwaya kenan guda 116 ne والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق 38 حديثا اقل 30 شخص وين سنزو دم سكرفتي وصح حديثي فكما سنزو دم صيغة التعليق بإنه أن قال أفضل بكي الآن فالمكرر منها فيه وفيما مضى talatatun wa sab'una hadisa ne ke duk hadisan nan muka tara su su za mu tarar da saba'in da uku maimai ne an tara yau fice inda muka fito da kuma nan gaba inda za mu na wal khalisu min ahadin wa thamanuna hadis wa'inda yake tsantsa ba inda cikin bukhari sai a wannan babi hadisi 81 talatatun minha mu'allaqa uku cikin su aliki ne ba cikin isnadi gare su wal baqiyatu rusula sauran 78 duk kowane ya zo da cikakken isnadinsa وافقه مسلم على تخريجها جبحة السنة طب عند فقر مسلم ياتي كدسه سواك عشر حديثا سيدي مو مساحة كيفي باب سورة مسلم بخاري يدع جيني مثلا سيدي في التعوث سيدي وهي سراسة المؤلف قبل كاوه حديث ابن عباس أثورا سوء أثورا وانا هنا كانت هذا من أسان من من في الحافظ آه، ابن حجر علي بن حجر الأسفلاني يمون اللي تاجي أن يعني تغافر كما يساكر مسعى ومسي جيت الخيري كاكيرا لكي بلوك سندقالي بيتي خرسوس البخاري سيكو قرن كوما غفت البالي فلتقل سين إمام الشوكان ينا لكي تربوسا حوالا فلتاه فتح يغنه شيخي غفعي البخاري فتح لا هجرة بعد الفتح ولا تجهاد ولية سعدي يعني فتح خلي عينيا من سوء حيث خلي أكرم سوء لإبن حجرين أما عندما بقى فاتح سيان فانو انتهى ديسل وان يزويت زي هجرابو annabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fath ai bayan an bude garin makka ba su da hijira kuma sai ce to bayan fathul bari ba sauran sharrin bukhari an riga an gama inda yake da kusur wajen usul tasawuf an fara samun sun ware misali kitabu tauhid Sheikh Abdullah Gulaiman ya ware shi ya masa sharri wanda ya dace da kitabu tauhid amma nan sharrin da ya masa da ya dace da tauhidi ba ya masa sharri irin wanda ake masa abwab أقانوا اختلاف النسخ أقانوا روايات أي تراجم أقان فسر وصو ألفاظ قلوا كسي أقان تاويل أنت كما دي بس أوبا بأيت في بخاري نشي نبيبا هي أول فإذا بقى أسامو كتاب الاعتصام بالسنة كتاب الإيمان أحكى دولنا كتاب التوحيد أي ولا نتاكي أي سريس فما بشكا كل جيني زيدنو زيدنو بيوت قرعون فعلي آه، نبدأ من ذاك الشهر أبدا ما كان بيوت الغرارة اللي تعالى المنفسد الوحيد يبان يكون عايش بشيء أنا كنت أقول كنت أقول هالشيء على من حفوا على روضي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هنا أنا وش علامة بقوله kafin a zo ga tambayoyi akwai sanayoyi kamar haka kuma ina jin tsoron sanayoyi na su buɗe mana kusa ba musanta aure ka a sannan amma dai suna da nauyi da mu garin ya yi hakuri sanarwa ta farko uwa malam nasir umar hassan na na limamin magriba da isha a masallacin abu huraira jiya na ba da sama wurin karatun wasitiyya cewa zai yi aure za a ɗaura masa aure gobe ɗaya da rabi na rana a garin kano da yarinyar gidan aminu daniji bbc na usman ansoji university digiti a kai ko usman abdul university abin da ya kama da wannan saboda abu kai masa addu'a Allah ya sanya wa aurensa albarka barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahum fi khair abu na biyu ya sanya walima kuma ya ce duk ɗan makarantar ne ya gayyace su da aka duk wanda yake da iko ya halarta ranar lahadi bayan la'asar goma na safe ranar lahadi karfe goma na safe a santan masu da amma sashen firamare ɗakin taro na sashen firamare ka yan makaranta duka an gayyace su na biyu akwai yaron gidan shek abubakar jibril mara abdulsalam da tsohon ɗalibin makarantar albayani ne na jos wanda a zuwa ƙasar masu ji aure yariyar gidan aminu aliyu busau ya aminu aliyu busau za a yi auren a garin zamfara gobe asabar karfe biyu da rabi za ka wani suka sami a garin ina da ce shi garin ku sauran zamba nan, ba tiya ba ko da <laughs> sai wa'ina sanarwoyi guda biyu da farko muna da kalanda ta ko kuma mujalla ta tsara da suna sai kalanda sun tura mini nauyin gabatar da muhabara akan muhimmanci shafi da labarai amma kuma Allah na nemi malam Isa Ali Kanta Bauchi kuma ya karɓa shi ne gabatar da ita amma zan je da ɗaliban da suke da sha'awa daga wannan cibiya domin mu halarci wannan taron mu sa albarka na biyu lancin ne za a yi na mujallar saboda kamar da na gabatar ji akwai buƙatar makaranta ta ce wani abu ita ma ta nuna tana kishin mujallar araba suna da yadda za a yada wannan mujallar ta shekara kusan biyar tana ta ban taɓa sanin sanin labarinsa ba sai mako biyu da suka wuce da rage kano su suka yi takaru suka ce ma kowane adadi za su yi sai su shiga intanet cikin rubutu rubuce na sun sanya wani abu sai na suna da titi da kokari da kulawa su suka nemi mai wannan kuma insha Allah ta'ala za mu albarkace shi na biyu sai ahlus sunna na tambuwar Allah ya sa yanzu ga su sun zo da kansu suna nan tare da mu don haka ina jin kamar da waka take da daɗi ga bakin da ita da jawabi ma idan shugaba yana tare da ku sai zo mu ba shi dama dare ya yi bayani ko sakatare zai da sakatare sai ka zo ka yi bayanin abin da jiya dai na dan so bayanin bayani wurin karatu amma ba duk wanda da suke wannan karatu suke wancan karatun da jiya ba kuma cikin muna da dan sauran mintota duk da cikin bayoyi da dama kuma in sakatare ya so amfani da wannan karatu albarka kuma ba mutum ba a ba الوادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah mai girma da buwaya da ya gwada mana wannan rana kuma daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan bagare mai albarka wanda ake yaɗa sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fatar allah ya sa rayuwar ta kare bisa wannan bagare kuma muna fatar wannan karantarsa da ake yi allah shi kara mata daraja da ɗaukaka wanda ba su gane abin da asunna ba muna fatan allah shi karkata zukatan su gane abin da asunna kuma muna fatan allah ya sa rayuwar ta kare bisa ga wannan karantarsa ta sunna kamar yadda babban malamin mai bayani matsayinsa na dan tambuwal wasu ba san malam dan tambuwal ba ne su malam dan tambuwal na kuma cikin gidan sarautar tambuwal ya fito halin da ake ciki sannan a gidansu za a wani gagarumin taro wanda zai kawo ci gaba ga addini idan Allah ya yarda shi na daga cikin malaman mu da muka fara tuntuɓa domin su yi muna addu'a sannan kuma irin inda hannayensa ka kai wanda namu ba su kai sun shi sana shi a ciki kuma a gidansu za a yi wannan abin kuma alhamdulahi ba karamin alfahari muka yi mu da kuma jin daɗi kasancewa malam a ɗan tambuwal kuma khalifa buhari dan shehu usman bin kodi a halin da ake ciki wasu ba su iya su fahimci malam ɗin tambuwan da amma dai na ɗan bada na ɗan haska shi in ya tashi zai bayan da muna haɗuwa da shi wurare daban-daban na jihadin taimako a jini Allah to mun kawo mai shawara da wani muhimmin aiki da aka gaba gare mu kun san mu musulmi ba mu da wani abu wanda ya shafi taimakon addini shi gaba kun ba mu da wata gwamnati wadda kawa addinin Allah wani allocation a muna wa mu mu ka tsaya muna muka mu addinin nan da mai karamin karfi da mai babban karfi akwai wasu bayan Allah da muka samu waɗanda suka ba mu hilaye guda uku sadaka saboda Allah suka ce a gina makarantun islamiyya to san bashiya mu ɗaya mai aikin nan aiki na musulmai na kuma ya samu gado mun gado daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, sannan akwai wani masallaci wanda muke nan muka fara jama'a a cikin shi Allah ya kaddari bayan mun sake samun wani karkashin gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin albarka sun gine-ginen ta yi na masallatai muka samu a jina muna wani to bayan an gina muna wani sai wanda muka baro muna nazarin mu mai shi wani wuri wanda ya kamata a samu ci a addini gare shi da karɓar sakunan ci gaba da yada addini da kuma inda za mu dinga aji irin manyan bakin mu to Allah ya kaddari kamin mu cin wannan sai ya samu gobara gaba ɗaya kulu to shi ma yana cikin shagul na aikin da ya sami mu sabo sannan muna buƙatar mu ƙara samu ababen hawa domin shiga daji sai mu kama ƴan uwan musulmai duk wanda ya shiga daji halin da ake ciki ga abin da ƴan uwan mu na cikin ƙauyuka suke wallahi in shi da hankali zai kama kuka domin ba su da hanya ba su duka sunna kuma babu karanta su kuma ba yadda za a yi al'amar da su matuƙar ba a samu ababen hawa ba ga wanga lokaci kusan lokaci dawaki ake amfani da shi yanzu ha to akwai bukata a samu karafan da za a shiga cikin ƙauyuka ƙanana da manya sannan masallacin da muke shi ma akwai bukata a inganta shi su dai tsawon yoyi na addini masu yawa to da muka zo muka faɗa malam sai ce to abin da ya kamata shi ma a matsayinsa na malaminmu kuma ɗan haifin garinmu akwai rawar da zai taka ta wannan ɓangare tunda Allah ya mai baiwa a wannan ɓangare yana da jama'a ta ɓangarora daban-daban mu kawo mai takardu shi yaɗa su shi ma kada a bar shi baya kuma kada a bar ɗalibansa baya wannan aiki na alkhairi wanda yake matsayinsa a sadaka ta jariya to bayan mun yi ta shirye-shirye da samun shawarwari gare shi Allah kadar aka cimma lokaci aka samu na wannan gagarumin wa'azi maimakon ya zanna ƙasa sai zanna afirka domin kusan ƙasashen afirka waɗanda suka samu labarin wannan wa'azi a ƙalla muna da ƙasa bakwai kuma dukkanin sun sun ɗora kamar sun shirya za su halarta wannan wa'azi da kuma taimaka wanda za a yi a takaice za a yi wannan wa'azi 27 da 28 ga wanga wata da mace ciki na turawa asabar da lahadi yana ma iwa tun juma'a fara tun da ya riga na afirka to da mafi shi malam shi bayanin takaici mu tashi sai ce sai mun waɗi da bakin mu a jiya to a takaici ke nan wanda idan akwai wani ƙarin bayani wanda malam zaki ba an da ji adana a kasudin haɗuwar mu da malam sannan kuma duk wanda a wurin ga idan Allah ya kauda muna ba mu ɗauke mai ba ah, ya gudu cewa lallai ya amfana da karantar su malam a ga malam da tawagar suna baya gare haka wutan ya sama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh to sakatare ya riga ya bayani Allah ya saka da alheri sai dai sakatare ni ba ɗan hayan tambuwal ba ne ba kuma babana a ɗan hayan tambuwal ba mahaifiyarsa ita ce ya tambuwal ita ce ya sarkin tambuwa umar ko to a takaice bayanin da sakatare ya nuna za a kaddamar da filaye guda uku da za a gina cibiyar musulunci a ciki wanda ta haɗa da makaranta ta koyar da suna da masallaci na yaɗa addini da haka bai dace wani cibiyar ta mace an barta a baya ba sakatare da jama'a kamar da Allah ne da ku lafiya wannan zuwa su kusan na biyar kenan mai sun zo sau uku ba samu haɗuwa da mu ba a na hudu muka haɗu yanzu kuma gashi Allah ya kawo sun haɗu da mu baki ɗaya ina ganin sun ba ku duk muhimmancin da ya dace a ce sun bayar sau da ya kamata lokacin da za mu je wannan lalura wa'in da za mu samu zuwa su tafi da za su samu zuwa su ba da bayani kun dai gane wani abin da ban ji daɗi ba shi ne bayan na taɓa gayyatar tambuwan da taɓa sun karɓar suna lokacin kuma ku sa rana ba gaskiyar magana ce wannan ni na samu su rana in ya kamata in gabatar da wannan tuka da misali na wacce ta shek isa ali kamsani bauchi kuma ya amince za ka ya turo min da gefen da ya rubuta ni ne zan idan kuɗin su buga ta je da ita da ba sai ba za a yi ba amma dai shi da ya za ta zo tambuwar za ta zo kano kuma da rana guda ne za ka gani don haka duk inda Allah ya kaddara in na koma san asalin kakattan sun kuma can garin dabulajin hmm, a dai uzuri duwa da ta na uku wata assalamu alaikum ita mara ta zai a wadatarci sai wasu da ya kuma kar zauna ba a tsawon wasu da ya sa sake magana da ya sake wannan abu a kuma yara wanda shi kuma ce da zai a wadatarci kuma ya karanta abu a kai ta da ya fi tsari sai ya sake a wadatarci ya sake karanta abu a game da ita addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa alhunna akhira ma tatakallamu bi addu'ar ta zai ta karshe abin da kai magana sauƙin abinci da an samu wata yawa ce wajen alhuda min akiri ba ta fi kallon cikin ƙarfin maganarta haka wannan wani nuna kenan ka saba wasu addu'o'i daga baya ka manta bayan ka yi ta ka tuna kana iya yin abin har yanzu suna cikin ƙarfi ƙarfi amma in ka yi ta an ka bugo ma waya ka ɗauka ka sake yin ta ina fata an fahimta kuma da alwalan bacci duk abin da ke musu ne ba a cewa dole ne ka maimaita shi دامم باواجبي نتي انا لا انزا كان شابا اما مستحب جيني ابوني بحكيه ذاك اذا انت ولا ولي تاول ولي انت انا فوق فايت وتا فيك فايت كنت واع كمي الطهارة يكون باك سو كم بعد ولي بني ما سوى ɗauke gaskiya ne eh maganar shan ruwa to na dubban shan ruwa dai daman su ne ka zauna in za ka sha ka yi bisimila ka kasa shan nan sau uku don kasa shaɗa a ciki sannan kai hamdala in ka kare suna duka sun tabbata da sunna maganar ya halatta a sha zaune ko bai halatta ba malam jabir ya nuna da mun wannan maganar shan baya ana iya samun ta da kanta amma babu ne a ta. hadisai sun zo masu hari daga a sha ruwa tsaye kuma malamai sun tabbatar da ingancin wasu hadisai sun zuba su nuna rangwame imam bukhari ya musu babu ya kai guda uku cikin shi cewa ba dole ne sai da kake za a sha ba amma kuma akwai magana mai yawa kansu imam ibn hajar cikin fatul bari da hafiz ibn kamil jawziya cikin zabin ma'ad malamai da dama sun tattauna a kansu suka ce kusan kowanne zamu mu ga da wani dalili ko uzuri misali akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi ya sha tsaye wurin aikin haji amma ana san babashin tsaye shi ko bisa godiya yake ana ganin kila na kan godiya ne na nesa ke hango shi kaga kenan babu tabbas daga zaune ne ya sha daga tsaye ne ya sha akwai lokacin da ya daga shirba mu Allah wato motsa wadda an karata yi abu ɗayan aka rataye yake in ka zauna ba za ta kawo ba ka ga zama lalura ta shan tsaye akwai tun da ruwan zamzam ya sha wanda ke kuma na ganin shi zamzam bai da matsala ina isa a takaice bari shan ruwa tsaye a sha daga zaune shi ya ci dacewa kuma shi ne sunna amma ah, ibn hazm الظاهري cikin muhalla shi ya tsananta ya ce duk wanda ya sha ya yi haramu duk wanda ya sha tsaye ya yi haram توليه كنت فه يفه حنو سيجاو هو اللي إيه، أما يسجد سيها هنشد وانا ما قرر باكاكا بجيس كيف سيو مسلم شكي من قال صلى الله عليه وسلم كيف سيو تشار وارد أي إذن يمن تاي ساس إيه يفه حنو سيعمل وانا نتين دليل انديسا شيخ ناصر بن الألباني سيو سلسل في الحديث الصحيح يكره بسرعة ابن حجم يتي فينا ده نمضع ونفصل في ثم على دورة الحسابة قوة يدور على وقتنا الحسابة راحت أقول لنا دي لجل يخمات عن كتيب الشيبة ألا يسابداتي وراحت تعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك